صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى الدين اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin ashirin da uku ga watan rabi'ul awwal hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu. wanda ya daidai da tara ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke nan talatin da tara yakubu avenue daura daga ladima road angwari mijiyar kaduna a wannan ƙasa mu ta najeriya suna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka ahkamul jana'iz wa bid'uha na Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a idan ba mu manta ba a jerin gwanan karatun wannan littafi wannan shine majalisi na goma sha shida mun kwana a majalisi na goma sha biyar sai muka shiga cikin tana ta korona wanda ba sake samun dama an dawo karatu ba kamar yadda aka samu irin wannan dama a muka dawo karatu fatan wanda suka riga mu gidan gaskiya cikin wannan musiba Allah ya gafarta musu Allah ya sasin yi shahada mu kuma Allah ya kama lafiya bai jarabce mu wannan fitina ba ya kare mu da zuriyar mu da sauran musulmi duk inda suke a doron ƙasa. malam yace talqinul muhtadir lakkanawa mutumin da ya zo gargara ta mutuwa kalman shahada wannan abu ne mai muhimmanci wanda dewa daga daga cikinmu mun gafala da aiwatar da shi saboda a lokacin da mutum ya zo gargara ta mutuwa shi sa ake so duk lokacin da mutum bayi da lafiya wanda zai yi jinyansa ya zama mutumin kirki ya zama mutumin da ya san yake ya san addini yana da ido yana da wayewa a addini saboda kaje rashin lafiya ɗayan biyu ne ko dai ya rayu ko ko kuma ne ya mutu wannan ɗayan biyun nan ne dole in dai mutum ya fara rashin lafiya to ɗayan biyu ne ko dai ya rayu Allah ya ja kwanansa bi mana nan da sauran lokaci bai mutu ba ko kuma dalilin wannan rashin lafiyar ya zama ƙarshen ajalinsa kenan to hikimar da ya sa shari'a take so a karantar da mutane a wayan musu da kai shine lokacin da mutum ya zo gargara ta mutuwa idan mutum mutumin kirki ne a wurin farkon abin da zai fara yunkuri Shi ne lakana masa kalmar shahada amma in mutumin banza ne ya ga mutum ya shiga cikin wata gargara ta mutuwa sai fara kuka sai fara ihu kaga sai ya rudar da wanda suke gefe kuma zai iya rudar da shi mutumin da yake cikin halin gargara ana son mutum ya samu natsuwa a kwaitar da shi alkhairi a kwaitar da shi wato aljanna a tsoratar da shi azabar ubangiji don a wannan lokacin yana da dama da zai iya mai tuba kafin rai ya kai makoshi don in rai ya kai makoshi ko mutum ya tuba Allah baya karba ina fata an gane to shi sa yana da kyau duk lokacin da ka je ziyara a asibiti ne ko gida kaga mutum bayi da lafiya farkon abin da za a yi masa bayan an mai addu'a yanda shari'a ta ce a yi masa to abu na biyu da ake yi shine a kwaɗaitar da shi gyara alaƙarsa tsakaninsa da ubangiji a kwaɗaitar da shi tuba tsakaninsa da ubangiji laifuffukan da ya yi Allah ce kul ya ibadiyar labina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru zunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim kace ya ku bayina wanda suka yi wa kawukan su barna suka saba wa Allah kanka ka cuta saban Allah ka baya rage wa Allah komai kuma baya ƙara wa Allah komai amma kai da kai kai ne ka saba wa Allah kuma cutar a kanka take saboda haka sai Allah ya ce a gaya maka kakka ba tsammani daga samun rahamar ubangiji saboda Allah yana yafa zunubi ga gabaki ɗayanta matuƙar za ka tuba Allah zai yafe maka to abin da ake so a nan shine ka yi gaggawa ka roki Allah ya yafe maka saboda idan Allah ya yafe maka ka gane ka samu ni'ima babba da Allah ce inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a lallai Allah yana gafarta zunubai gabaki ɗayanta duk yawan zunubinka ko shirka kake yi in dai ka tuba a cika shirɗan tuba a Allah zai yafe maka amma in tuban muzuru kake yi Allah ya san zuciyarka sama da kai karan kanka ni da sauran mutane ba mu san zuciyarka ba saboda ka ba mu san abin da ka kulla ba in ka yi wa Allah wato in kana yaudaran ƴan uwanka ne Allah ba za ka yaudare shi ba tun da daman ba Allah ka nufa ba kuma ba gaskiya kake yi ba wannan tuban da kai a banza ne a ji illar wallahi ai na tuba gafarce ni kaza wannan tubar da kai in je baka cika kuma ba don Allah ka yi ba Allah baya yafe maka ina ba ta gane ni da kai za mu iya yaudarar juna ka yaudari mutum shi ma ya yaudare ka duk za a iya yi amma Allah ba za ka yaudare shi ba ya san abin da ke zuciyarka ya san abin da ka ɓoye ina fata an gane saboda haka ba za ka a kuyan masa da wani abu a zuciyar ba saboda haka wajibi ne mutum ya koma a inda a zai sa alaƙarsa da ubangiji ta gyaru yan wasan nuna min yan muka kwana ba talqinul muhtadir bane ma ala alhadirina ba'da mautihi wato ababen da yake wajibi ne a waɗanda suke halarci idan mutuwa ta riske mutum ma'ana ba da mauti idan mutum ya rasu me ya kamata ni da kai mai amince matsalan to abinda ya kamata mutum ya yi idan ɗanuwansa ya mutu shine malam yake so ya karantar da mu sai malam yake cewa shine a wato nukwata uku ko fakara ta goma sha bakwai ana yake fa'iza kaba idan mutum musulmi ya mutu wa aflamar ruha kuma rai ya mika wuya zuwa ga ubangijinsa ya tafi zuwa sama fa'alaihim iddatu ashiya wajibi ne ga mutanen da suke wurin lokacin da aka zare ran ɗan uwansu uba ne uwa ce Ta ne mata ce ƙani ne Kowa ne ko aboki ko makwabci duk wani dai wanda yake wurin ko da kai ma'aikaci ne road safety ne kai ko aka zo da mutum ya yi hatsari ko yana gargara ta mutuwa to me ya kamata kai a matsayin ga na musulmi sai malam ya ce an yi buwa ainihi abu na farko a rufe idanuwansa wa ya lahu aiban nan a take a yi ma wannan mutumin addu'a ana zare rai ba ihu za a yi ba ko shi kenan baba ya tafi ko mama ta tafi ko ko mata ta ta mutu a'a Allah ya ji kankawa ne a masa addu'a a sake me dalilin da ya sa mana ya kawo wannan maganan sai ce li hadisi ummi salamata qalat saboda hadisin ummu salama Allah ya ƙara yadda a gare ta ta ce dakhala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala abi salamata manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya shigo wurin Abu Salama mijinta kenan wa qad shaqqa basaruhu idanuwansa duk sun kakkafu sun kafi fa aghmabahu sai manzon Allah ya yi kidan thumma qala sai manzon Allah sallallahu alaihi ya ce inna ruha idza qubida tabi'ahu al-basar lallai rai idan aka karbe rai idanuwa na bin su kallo imana in aka zare rai ido zai bi shi da kallo sama in mutumin kirki ne za a zare shi ya tafi sama in mutumin banza ne za a zare shi ne ta kasa ha to saboda haka na sun min ahali sai mutanen gidan suka fashe da kuka faqala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tad'u ala anfusikum illa bi khairin kada ku kuskura ku yi wa kanku munanan addu'a sai addu'a ta alkhairi innal mala'ikata yu'minuna ala ma kulun, dan mala'iku suna faɗin amin amin a wannan lokacin rubani ne ya rasu ko ana zari rai sai a ce Allah ya ji kanka baba Allah ya gafarta maka Allah ya sa aljanna makomanka Allah ya baka iko amsa tambayoyin kabarin Allah ya sa jinyan da kai ya zama ka fara Allah ya yafe maka ya yi albarka a zuriyarka ya maye gurbinka a cikin dukiyarka da iyalinka baba wannan kenan in matarka ne haka zaka ce ina fata an gane saboda a lokacin da aka zare rai mala'iku ne bila adadin suke a wajen kuma aikin su su a wannan amin amin duk abin da kuka ce wayo mun mutu lalace sai su ce amin asirin ya tonu sai su ce amin haka ne ko shi kenan sai ka ga daga mutuwar mai gidan ko sati ba ya ba suka ga gidan ya rikice saboda lokacin da aka zare rai su sun ce a su ne ya tonu sai suka ce ne amin su kuma mala'ikun duk abin da ka ce amin su aikinsu kawai kenan in amin amin ne su aikinsu kenan in amin amin ne ana zare rai su kuma aikin da Allah ya daura musu kenan abin da ku kuka ce su kuma su ce amin shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wuf ya tsida waɗannan mutanen gidan yace musu kada ku yi wannan ku bar ku ji me manzo Allah ce Sun maƙala. to sai manzo Allah ce to ga addu'a Allahumma ighfir li abi salamata ya Allah ka gafarta wa abu salama yanzu manzo Allah ya addu'a ko saboda atake aka me zarire sai ce warfa darajatahu fil mahdiyyin ka ɗaukaka darajarsa a cikin shiryayyun mutane ɗin aljanna wa khlufu fi aqidihi fil ghabirin ka maye gurbinsa cikin mutanen kirki bayan tafiyarsa bi ma'ana gidansa ka maye shi da mutanen kirki a samu wa'anda za su tsayi a gidansa kamar yadda yake da rai yake gudanar da al'amarin gidansa ya Allah ka samu wanda zai tsaya masa a gidansa waqfin lana wa lahu ya Allah ka gafarta mana da shi karantansa kansa ya rabbal alamin ya ubangijin talakai wafsah lahu fi qabri ya Allah ka fadada kabarinsa wa nawwir lahu fihi kuma ka haskaka kabarinsa rawun hadisin wanda ya raka manzo Allah aka tafi sai ce ma tamannaitul maut illa waqti irin ban taɓa burin Allah ya karɓi raina ba sai a wannan lokacin da jini ma da ni ne a kwance manzo Allah ke min irin wannan addu'a sai manzo Allah ya maka wannan addu'a ayan gama amma ji matsalan kuma duk wannan addu'an da manzo Allah yayi Allah ya karba kuma duk abin da manzo Allah ya roƙa masa ya samu a gidansa saboda matarsa waye aure ta manzo Allah kaga amma ya gurbi ko ba mai yabo tana da iyalai yace duk yaranta nasa ne ya rike su ai ya samu fiye ko kaga Allah ya mai gurbin sa ko da wanda ya fi sa alkhairi ina fata an gane kaga wannan shine abin da ake so duk lokacin da Allah ya karɓi ran ɗan uwanka mahaifinka matarka ɗanka ina fata an gane musamman ma idan yaron bai balaga ba saboda yaran musulmai kamar yadda ya zo hadisin anas ruwayan wato imamu hakim a cikin mustadrak nasa yake cewa musulmi na alladina matu qabla albulugh tahta kafalati ibrahim wa zawjatuhu sara thumma yuradduna ila abaihim yawm qiyamah yaran musulmai wanda suka rasu kafin su balaga suna karkashin kulawan annabi Ibrahim da matarsa Sara annabi Ibrahim kuwa yana sama bakwai ne yana tare da matarsa Sara suna kulawa da wa'annan yaran da suka mutu za su dinga renansu suna kulawa da su ranar tashin kiyama sai a maida maka da ɗanka zai dawo gidanka a na aljanna shi ne sirrin da ya sa ko da yaro ya mutu inda ya fito duniya sai an sa mai suna ina fata an gane kuma sai an mai yanka shi ne da hadisin bukari da musulun da maza Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa a ah, kullu mauludin marhunun bi aqiqatihi kowane ɗa da aka haife shi an jingina masa abin yankansa bi ma'ana an jingina abin yanka gare sa inda ya zo duniya to sawa'un ya zo da rai ko bai da rai za a yanka masa abin yanka kuma za a sa masa suna ina fata an gani. saboda haka shi sa Imam ahmad bin hanbal yake cewa duk mutumin da aka azarta shi da ɗa kuma yaron ya koma kafin kwana bakwai bai yanka mai rago ba kuma bai sa mai suna ba to zai yi wuya yaron ya cece ka ya cece sa saboda ai an jingina masa abin yankansa shi bai masa abin yanka ba wannan shine ranar tashin kiyama Allah zai ce wa wannan ɗa zo ka shiga aljanna sai Allah sai wannan ɗa ya zo kofar aljanna sai ya tsaya sai a ce shiga sai ce a shi ba zai shiga sai an zo da babansa da mamansa sai Allah ya ce ina babansa da mamansa ya ce ai ga su can an murci mala'iku su tafi da su wuta sai Allah ya ce a duba shirka ya kai su ko saban Allah sai a ce shirka wato saban Allah sai Allah ya ce to a dawo da su ya ce alfarman wa wannan da shi ne yasa ake cewa Allah ya sa ya zama kai. Me ceto gawa iyayensa to wannan iyaye kuma dama in sai dai in fasa shirka a duniya kaji illa shirka shi kuma yanzu laifi Allah na iya yafe maka a kiyama amma ban da shirka mutum ya mutu yana shirka shi kenan faufau-faufau shi da aljanna sai dai ji labari Allah ya tsare mu to saboda haka malam yace akhrajahu muslimun wa ahmad wannan hadisi imam muslim ya rawaito sa da Imam ahmad a cikin musnadinsa mujalladi na shida shafi na 297 wal bayhaqi da Imamul bai baihaqi a cikin Sunan al-Kubra ta mujallaji na uku shafi na uku da talatin da da su sun rawaito wannan hadisi kaga an samu muhalli shahid ko in mutum ya mutu a mai addu'a saboda ga manzo Allah ko sallallahu alaihi wasallam shi ma yazo ana zariran Abu Salma yayi ma Abu Salma addu'a kuma Allah sai ya karba saboda a wajen akwai mala'iku wanda su Allah ya ajiye su ɗan amin amin ne su aikin su kawai kenan ana zare rai sai su ce amin ayyo mun mutu mun lalace amin kaza kaza amin kaza kaza amin amin shikenan ina fata an gane su ɗan amin amin ne su abin su tsaron to abu na biyu shine malam yace kan yughattuhu bi thawbin yasturu jami'a badanihi su rufe shi su lullube shi da zanin da yake rufe duka jikinsa wato da shi ga baki ɗaya kaga lokacin da yake kwance bayi da lafiya kaga wani ana dan sa mai bargo in lokacin sanyi ne ko in lokacin zafi ne a dan kawo zani ne shara-shara ko da sauransa haka to wannan yana gama mutuwa an rufe idansa sai a mimmiƙar da hannayensa ina fata an gani da kafafuwansa sai a sa zani sai a rufe shi me dalilin wannan ka gaba da molanka ake addini ba sai malam yace maka li hadith Aisha radiyallahu anha dalilin da yasa malam yayi maka wannan bayanin yake saboda hadithin nana Aisha Allah ya kara yadda a gare ta anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hina tuwfiya sujjiya bi burdin bi burdi hibratin ya ce an lullube manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da burdi hibara da wato wani zani na hibara wanda aka lullube manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da shi mai kauri aka lullube shi aga wato yana nuna maka in mutum ya mutu a lullube shi da a bai shi ana kallon fuskansa an ji matsalan a lullube shi gabaki daya sai a miƙar da kafafuwansa da hannayensa da komai nasa har lullube shi duk wanda ya zo in ya gansa ya san ya mutu ko sai ya masa addu'a an kira ka wane ya mutu kana zuwa ka ga gawansa ba kuka za ka fara yi ba Ka san yadda mutane suke wani in ya fasa ihu sai ya rike zama wanda suke wajen an bayanci matsalan ba daidai ba ne ba za a iya hana ka kuka ba amma kada ka yi furuci ina fata an gane wanda ya saba wa dokar Allah kuma kukan ka ne zama irin kuka na ihu babu laifi dan kai hawaye an ganka kana hawaye ina fata an gane amma kada ka dinga ihu da kuka wayyo kamar yanda wasu suke yi wani ma burgi ma zaka ga yaki wani ma kifewa yake a kasa kaga wannan ba ɗabi'a ta mutanen kirki bane amince matsalan yawwa a matsayinka na musulmi ya kamata ko da yaushe ka dinga kawo mutuwa a zuciya ko yanzu ko an jima saboda haka in ya zo ya buga ka zai taba ka saboda kauna da bege da shauki da ake wa juna ko amma kuma sai ka bi dokar Allah Allah ya samu dace malam yace akhrajahu shaykhani wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito sa fi sahihaihima a cikin sahihul Bukhari da Muslim wal bayhaqiyu da imam al a cikin sunan al kubra mujalladi na uku shafi na 385 wa ghayruhu malan yace da wanin su na gaba dal kenan wa hadha fi man mata muhriman malan yace amma wannan bayanin na lullube mutum mutumin da ya mutu baya cikin aikin hajji. mutumin da ya mutu yana aikin hajji ba a mai kai za a lullube daga wuyansa ne zuwa sauran kasan jikinsa kansa za a basa saboda har yanzu yana aikin hajji inda ya mutu yana aikin hajji ko umra yana nan yana aikin hajji duk da gawarsa tana za a binne shi ko to ranar tashin kiyama zai tashi da wannan labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak mutane sun fito daga kabari shi abin da zai dinga faɗi kenan zai ci gaba da aikin hajjinsa yayi mai kyakkyawan me cikawa ga duk wanda ka ji an ce ya je umara ko ya je aikin hajji ya mutu a wajen mahazuz ya ji daɗi ina fata an gane sai ka bai kyakkyawan zato in a makka ya rasu ina fata an gane kaga addu'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma addu'an annabi Ibrahim ga mutanen makka ina fata an gane in a garin Madina ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ni zan cece shi a wurin Allah ranar tashin kiyama yana cikin wato wanda zai je gaban Allah ya ce ina neman ceton wani saboda ya mutu a Madina ina fata an gane kaga gara basa ce ko yawwa kaga duk wanda Allah ya karɓi ransa a wajen dole za ka yi kewa dole za ka yi bakin ciki na ɗan uwantaka ko amma kuma sai ka yi farin ciki on the other hand saboda ne ana masa kyakkyawan zato yayi ne kyakkyawan cikawa Allah ya ba mu ikon wato mutuwa a garin Madina da garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ha yawa kuma ya ba mu kyakkyawan cikawa malam yace fa amma al kaga mutumin da yake aikin hajji ko umra fa innahu la yughatta ra'suhu wa wajhuhu shi ba a rufe kansa ba a rufe fuskansa daga kafada zuwa kasa kawai za a lullube ne dalili mana yace li hadisi na abbas qala saboda hadisin abdullahi dan abbas Allah ya kare yadda a gare sa ce bainama rajulun waqifun bi arfata ayayin da wani mutumi yana tsaye a filin arfa id waqa ala an rahilatihi sai ya faɗo daga kan taguwarsa kan hawarsa fa waqasatu sai ta take shi ta buge shi aw sai ya ce rawi fa aqasathu sai ta haka shi fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi da alayensa ya ce. igsiluhu bima'in wa sidirin ku yi masa wanka da ruwa da sidir kaga sidir yana kumfa ko an gane kun san sidir yana kumfa an ji matsalan in an jika sidir yana kumfa wa kaffinuhu fi taubaini kumai likafani da tufafi guda biyu kaman Aida shi yake amfani ko a aikin haji da wanda ya rufe jikinsa da kuma wanda ya rike ya sa a jabto kenan ko wa'annan su guda biyun nan da shi kawai za a lullube shi a rufe nan a rufe kasa shi kenan wa riwayatin fi saubihi a wata riwaya ce rigan nan wato ihramin nan da ke jikinsa ku yi masa littafani da shi wala ku hannituhu kada ku sanya masa turare a jiki ba ma ana musu turare ba amma shi ba a mai saboda me maniyyaci yana sa turare wanda ke aikin hajji ko mara yana sa turare kaga baya sawa saboda haka har yanzu yana aikin hajji wala buhu kada ku sanya masa qib shine turare wala tukhammiru ra'sahu kada ku rufe kansa wala wajhahu balle fuskansa fa innahu yub'athu yawm al-qiyamati mulabbiyan Allahu akbar za a ta da shi ranar tashin kiyama yana talbiya Labba'ika Allahumma labbaik labba'ika la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak haka zai dinga faɗi ya fito daga kabarin sa abinda zai dinga faɗi kenan ko ina ya je Allahu akbar kaga wannan yayi ne kyakkyawan ne kikawa saboda ki husnul khatima yake kyawanci cika yana aikin alkhairi yana ibada aka zare ransa kamar mutum ke sallah ne farilla ko nafila ha kaga idan ya mutu me ke faruwa ya tafi kenan amma ji matsalar yawa kaga wannan yana daga cikin abin da mutum musulmin kirki zai dinga buri akwai wani bawan Allah da bai da wani tijo kusan shekaru wajen goma ne yanzu da suka wuce duk lokacin da aka idar da sallah zai zauna a masallaci ba zai fita ba sai me sai rana ta hudu sai ya tashi ya yi salatu shiro sai ce za mu je hajji da umara haka yake cewa za mu je aikin hajji da umara inda maza Allah ce za a baka ladan hajji da umara ta matan ta matan cikakkiya cikakkiya kawai zai tashi zai ce Allahu akbar sai fara sallarsa sa rana ya tashi na. sallah yana cikin sujjada aka zare ran a wannan ne mutumin kirki ko yayi kyakkyawa me cikawa ana masa fatan ne aljanna saboda alaman ya mutuwa irin mutuwan yan aljanna ina fata an gane to kaga wannan shine abin da mutum musulmi ko da yaushe zai dinga burinsa Allah ka ba mu kyakkyawan cikawa ka ba mu ikon tuba daga laifuffukanmu kafin ka tattara mu malam yace akhrajahu shaykhani wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito sa fi sahihaihima a cikin sahihin su wa Abu Nu'aym da Abu Nu'aym al-Asbahani a cikin fil mustakhraj a cikin mustakhraj nasa wato tara ta 139 zuwa 140 wal bayhaqi haka imamul al bayhaqi a cikin sunan al kubra mujalladi na uku shafi na da casa'in zuwa da casa'in 393 sai malam yace walaysat ziyadatu inda al bukhari amma ƙarin nan da ya zo wanda aka sashi a cikin ya ce ba ruwayin imamul al ba ne wa'ancan da aka ambata su suka rawaito amma ruwayan bukhari babu wannan ƙari. sai ha abu na gaba malam ya ce an yi wa'ajilu ta jihizihi a yi gaggawa wajen tattalan abin da za a yi abin ne wannan mutumin wa ikhrajihi izabana bana mautuhu da kuma fitar da shi daga inda ya mutu inda ya tabbata cewa wane ya mutu a yi gaggawa a fitar da shi saboda a kai shi ina makwancinsa kana zare ransa yanzu ba Allah Allah yake a kai shi ina aljanna shine ne ɗan aljanna ne saboda me sai kun kai shi kabari zai fara jin dividends ɗin abubuwan da ya a duniya saboda haka ne a lokacin za ku je na cewa kaddimuni kaddimuni ku yi gaggawa ku kai ni shi za mu Allah ce yi gaggawa a kai shi in kuma mutumin banza ne za ku je cewa ya wailaha aina na biha ya kai cansa ina za a kai shi lokacin da ake daukar sa yana cewa ina za a kai shi saboda dukkan mu nan kowa na da gida biyu ne daya a wuta ya aljanna to in mutum zai mutu in mutumin kirki ne sai an fara nuna mai gidansa na wuta sai ya ce ga gidanka na wuta da kaza da kaza da kai da shi kai da ga makomarka amma tun da yanzu kaza da kaza da kaza kai ga gidanka na aljanna sai a nuna mai yana ganin haka sai yayi kwaɗayin ma a zare ran ina ba ta an gane fa yuhibbu Allah a lokacin sai yayi kwaɗayin ya haɗu da Allah fa yuhibbu Allah liqa'ahu sai Allah yayi kwaɗayin riskansa shi ma in kuma kafiri ne ko kuma mutumin banza sai an fara nuna masa na aljanna da kaza da kaza kai daga gidanka amma tun da yanzu kaza da kaza kai sai a ce ga gidanka fa yakrahu liqa Allah sai ki ya kyamaci mutuwar fa yakrahu Allah liqa'ahu shi ma sai Allah ya kyamaci haduwa da wannan mutum shi ne a lokacin zaka jana cewa ina za a kai shi ina za a kai shi ina za a kai shi saboda ya san wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashad al'azab ya san in ya shiga kabari bala'in da zai tadda sai ya fi bala'in cire ran sannan kuma in kiyama ta tsayu bala'in da zai tadda a kiyama sai ya fi bala'in da ya tadda a kabari to shi sa hankalinsa duk a tashe ki Allah ka tsare mu Allah ka ba mu ikon tuba malam yace li hadisi abi hurairata radiyallahu anhu marfu'an dalilin Hadisan abu huraira Allah ya kara yadda a gare sa wanda wato abu huraira ya jingina shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne manzo Allah ce asri'u bil janazati ku yi gaggawa wajen gaggawa kaga yau wannan hadisin ya ci karo da aikin da mu muke yi yau idan mutum ya mutu sai ka ce ana jiran wane sai wane ya zo ko wane ya zo wane ya zo wane ya zo wane ya zo wannan nan ba abin da zai kara ma ba abin da zai rage ma bal sai dai ma ya rage maka wani abu saboda jinkirin nan ɗan aljanna ne ga jinkirin nan yana cutar da shi don ya damu a kai shi amince matsalar shi sa manzo Allah ce ku yi gaggawa ku kai shi gara ka yi wasiya tun kana da rai in ka mutu wanda suke nan su halarci gawanka wanda ba sa nan kada a jinkiri a ce sai wane ya zo sannan za tafi da ni bi maza ku kai ni kai wasiya kai gaya wa 'ya'yanka ka gaya wa matanka kuma ka gaya wa ɗan uwanka na jini kowaye duk inda yake in yi maka addu'a zai kai gare ka don wannan yana da cikin kuskuren da mutane suke yi sai ka ga mutum ya mutu sai bayan awa goma sannan a zuwa ce za a binne shi a wannan an cutar da shi ina fata an gane manzala ce in kuma sharri ne kun ajiye sharri a gidanku to banne ba tun yamma ko kafan baya shi kun cutar da shi yana jin haushinku in kuma sharri ne kun ku sharri a gidanku to wanne ina fata an gane to gara ku yi gaggawa kaga in sharrin ne ma Allah Allah waya kun tafi da shi kun rabu an fahimci matsalan in kuma alkhairin ne kaga kun cutar da shi jinkirin nan da kuka sa masa an fahimci matsalan to saboda haka wajibi ne mutum yayi wasiya in na mutu duk wanda yake nan a cikin ƴaƴana ko ƴan uwana a yi jana'iza da shi wanda baya nan duk inda yake addu'ansa nake bukata ba na bukata a ce sai na zo za abin nan ɗin shi wannan shi ne ƙa'ida amince matsalan wannan shi ne ƙa'ida wanda addinin musulunci gaba da saboda haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce asri'u bil janazati ku yi gaggawa da wato gawa wajen kaita saboda haka shi sa za ka ganin an rike ana sauri amma kaga ga mutu tsakanin abin da muke yi yau an rike an ɗauki gawa sauri ake yi saboda a yi sauri gaggawa a kai shi ina makwancinsa domin kuwa yanzu ba ga ba irin wannan muke yi ba ga amfanin karatu mu gane inda muke da kurakurai don mu me don mu gyara wannan abun fa ibada ce kuma wannan ibadar za ka samun ladan sai ka bi dokar Allah da manzansa in ka bi ba baka da ladan sisi ina fata an gane gara ka bi don ka samu lada mana ya ce alhadis wannan hadisin kenan sai ya ci bi tamamihi fil fasli malam ya ce hadisin zai zo cike a fasali na arba'in da bakwai a gaba shi sa sai takaita a nan wannan ɗugo guda uku nan da ya kawo alamar cewa akwai ragowar bayani a ka'ida na bincike kenan ko sai ya rufe shi da wato alamatar tansis alama ta quotation cewa akwai ragowar magana Saƙon da yake so ya nuna maka bukatar shiga bayanin a yi gaggawan kai gawa idan mutum ya mutu ina fata an gane kowa ya yi wasiya ina fata an gane in ya mutu a yi gaggawa a kaisa wani dan uwanka ina fata an gane dan ya zo ya ganka karshen kuka zai yi ya jawo maka ma jangon ina fata an gane ya jawo mana jangon saboda ne manzo Allah ce innal mayyita la yu'azzabu bi ba'd buka'i ahlihi alayhi lallai mamaci ana iya azabtar da shi da sashen kukan da ɗan uwansa za su yi masa akwai matsala ko babu kaga akwai ko to kaga gara kai wasiya dan wani ma in zo ba abin da zai dinga sai zai dinga kuka ya tafi shi kenan fa iya abin da zai yi addu'a ake yi to duk inda yake in yi maka addu'a addu'ansa zai kai gare ka ara ka sabawa kanka wannan kada ka ce yayi yanzu da saurana ni matashi ne ko mutuwa bata san da wannan ba tana zuwa kowane lokaci ne falmautu ya ati baghatatan wal qabr sunduqul amal kamar yadda wani mawaki yake cewa mutuwa yana zuwa kai tsaye kuma kabari shine akwatin ayyuka abin kai kabari shine ka. Allah ya samu dace malam yace wa fil babi hadithani akharani asrahu min hadha a cikin wannan babin akwai hadisai guda biyu wanda suka fi fitowa fili fiye da wannan hadisin da na kawo maka sai malam yace walakinnahuma sai dai wa'annan hadisan guda biyu da'ifa ne hadisai ne masu rauni a a'radna anhuma malace sai na da kai daga kansu ban kawo su ba da akwai ingantacce kaga bana bukatan kawo mai rauni wannan ingantaccen ya wadatar dai akwai sako a ciki sai ce amma al-hadith al-awwal fa huwa an ibn umar marfu'an wa lafdhuhu yace hadisi na farko shine hadisin abdullahi dan umar da jingina shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma lafazinsa idza mata ahadukum sai zo da zarfu zamanin jumla ce shartiyya duk lokacin da ɗayan ku ya mutu fala tahbisuhu kada ku jinkirtar da shi a gida ko ce sai wani ya zo bana na can wani duniya a ce sai ya zo wani ma na can wani duniya sai ya zo wani ma kaza duk ana yi da malamai ana yi Dalibai ɗalibai ana yi da mawadata ana yi da talakawa ma duk ana yi duk walidu wa ma ne kowa na yi abin ji matsalar kowa na yin wannan kuskuren wa asri'u bihi ila kabri. ku yi gaggawa da shi ku kashi kabarinsa wani yukra inda ra'sihi bi fatihati al-baqara amma a karanta a wurin kansa farkon suratul baqara ayoyin biyar din nan na farko ko a karanta shi wa inda rijlaihi amma a wurin kafansa bi khatimatiha a karanta amanar rasulu karshen kenan amma da mamala ya maka shimfida ya ce daman hadisin me bai inganta ba amince matsalan na daman ba a karanta mamaci me qur'ani ba a karanta yace abin da yasa ban kawo maka wannan hadisin ba amma gashi nan in case in wani zai zo ya kafa maka hujja da shi to hadisin bai inganta ba dan ba abota sawa Allah da ne hadisi da'ifi sai yace akhrajahu at-tabarani imam at-tabarani ya fitar da wannan hadisi fil mu'jam al-kabir a cikin mu'jam al-kabir nasa mujalladi na uku shafi na 208 kuma ya zo a mujalladi na biyu limalan ya ce wal khallal imamul khallal ya fitar da shi fi alƙira'atu inda alƙubur a cikin wani littafi nasa da ya sa masa suna alƙira'atu inda alƙubur karanta ƙur'ani a makabarta ne hukuncinsa haramun ne dan manzo Allah ya hana la taj'alu buyutakum قبورا واقرأوا فيه سورة البقرة فإن الشيطان ينفر من بيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة حقوا maida gidajen ku makabarta makabarta ba ne kenan karatun qur'ani ku karanta qur'ani suratul baqara a cikin gidajen ku saboda makabarta ba a karanta qur'ani a kawai ake yi saboda haka wanda kake ji ana cewa Fati ako karanta kul wallahu kafa uku uku kafin a gama sha ɗaya ake cewa ko yana cewa sai ka ji an ce maka me falaki da nashi sha ɗaiɗai sai a ce ba ayatul kursiyu sha ɗaiɗai amanar rasulu sha ɗaiɗai yana faɗi ba sai kuma ka ji an ƙara yabto wani sannan kuma ce a karanta masa tahiyatu zuwa salihina eh zuwa bakin salihina eh sai a ce ma to muna tawassuli Allah ya kai masa ladan ina ba irin wannan Allah ke yi karba ba addu'a kawai aka ce kai masa Allah ka dukan wani Allah ka yafe masa Allah ka gafarta masa Allah ka ba shi ikon amsa tambayoyin nan ko da Hausa kai kafu da wanda yi wancan saboda shi wancan yayi abin da ba a sa shi ba kai kuma kai abin da aka saka amince matsalar Allah ya sa mu dace shine sai malam yace min tariq Yahya bin Abdullahi bin Dhahhak al-Babuluki yace ta hanyar yahya bin abdullah bin zuhaq al-babulutiyu ya ce haddasa ayyub bin nuhaik al-alabi al maula ali sa'ad bin abi waqasin qala sami'tu ata bin abi waqas al-makki qala sami'tu bin umar qala zakarahu sai an bi hadisin qultu malam yace sai na ce wa hadha sanadun ba'ifun jiddan wannan isnadin mai rauni ne makura walahu illatani yana da illoli guda biyu saboda lokaci sai mu tsaya anan in Allah ya kai mu mako na gaba sai mu tashi daga wannan duka insha Allah subhanahu wa ta'ala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk